Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa kwamitocin tuntuɓa na Majalisar Kamesa ta Ilimi mai zurfi sun soma wani zaman taro yau a nan Yamai. Za mu je jihar Tilibere domin jin ƙarin bayani kan shirin samarwa jama'a takardun ƙasa a shirye-shiryen samar da gine-ginen zaɓe na na'ura na zamani a ƙasar Nijar. A rahoton musamman na yau muna ɗauke da bayani kan batun damawa da mata a harkokin jagorancin ƙananan hukumomi. Mambobin ƙungiyoyin farar hula na Nishar da aka kama a ranar 25 ga watan Mars da ya gabata a Yamai da kuma aka kuma rarraba su a gidajen kaso daban-daban na jihar Tilibiri a maido su a gidajen kason Yamai da Kwalo a jiya Lahadi. Wata majiyar ma'aikatar shari'a ta bayyana cewa an yi hakan ne domin sauƙaƙa kawo su a kotun Yamai inda za a yi musu shari'a gobe talata goma ga watan Juye na 2018. su dai waɗannan mambobin ƙungiyar farar hula an kama su ne da laifin shirya zanga-zangar da aka haramta domin nuna rashin amincewarsu da wasu matakai da dokar kasafin kuɗi ta 2018 ta kumsa. ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi da majalisar afirka da madagaskar ta ilimi mai zurfi kames sun soma wani taron kwamitocin tuntuɓa na afirka yau litinin a nan yamai a tsawon makonni biyu kwamitocin na musamman wato na kwararru za su nazarci takardun dukkan 'yan takara na kasashe mambobin majalisar ta kames kamar yadda Profesor Ali Duma mamba na kwamitin tsare-tsare ya shaida wa Muktar Hamadu. Bisa matsayin ƙwararrun malaman bincike ana ɗaukar ka ne a matsayin mataimaki ba da taimako. Bayan kasancewar ka bisa wannan matsayi tsawon shekara uku za ka kasance ƙwararren malamin jagorancin muhawara bayan shekaru uku a kan wannan matsayi kuma sai ka zama cikakken profesa a yanzu haka dai muna ɗauke da takardun dukkan masu neman matsayi na ƙasashe mamba na kames dukkan wakilan kasashen shimfiɗar kames ɗin za su nazarta takardun 'yan jarabawar tsawon sati biyu sannan su bayyana wa ya samu wa an bai samu ba rasa masu yawan 'yan biɗar matsayin tun ranar asabar suka fara misali ni kan kaina ina cikin reshen karatun kimiyya na fannin noma tun asabar muka soma sauran za su somawa ne a yau dinnan nan kammalawar kuma za ta kasance ranar 18 ga wata A wannan ranar za a samu jerin sunayen duka sabbin kwararrun da za su shiga kames na waga shekara na tarwa a jami'a. Har yau dai muna nan kan batun ilimi, a ranar Laraba mai zuwa 11 ga watan jiye a wata za a soma jarabawar bakaloriya ta 2018 a dufaɗin ƙasa. Sai dai sauran kuɗaɗen kula da jarabawa ta 2017 da malaman makaranta suka ce sai an ba su kafin su je jarabawar ta bana ba ida biyan su ba. amma duk da haka malaman sun kama hanyar su ta zuwa wuraren da ya kamata su kula da jarabawar ta baka ta 2018 shebu dambaji shine sakatare janar na kungiyar malaman makaranta sakandare na nijar an fara biyan wannan bashin alawansu da ya kamata a basu su na bakaloriya na bara amma ba kare ba saboda ita kwantabul mai ba da kuɗin ta ce tana son a bata damar ta tsara baka na bana sun ce za su ci gaba da biyan har lokacin bakaloriya na bana kenan malam makarantar da sun ka zo da sauran shahohi in sun zo nan nan za a biyan su sauran allowance na bara fargaban ita ce abin da ya faru bana kai ya faru shekara mai zuwa eh hakkin malam makarantar da sun ka je wurin bakaloriya bana ka su jiran shekara guda ka hanyar biya shi su masu kula da jarabawa nan ta bana sun riga sun tafi inda ya kamata su je duka sun ta yi waɗanda an nesa kamar masu zuwa difa a gadas halitta da zandar su tun jiya sun ka ta yi. sauran jiri yau da sahan ga kamata su je wurin aikinsu. Sashen kula da karatun iya mata na ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu na Departima ɗin Dogon Dutse da ke jihar Doso ya kafa ƙungiyoyin mata masu ba da ilimi tare da ƙarfafa su a wasu makarantu a ƙarshen wannan shekarar karatu. Sun ɗauki wannan mataki ne domin lura sosai da karatun boko na iya mata, in shi mai kula da karatun iya matan wato a Departima ɗin Dogon Dutse, Madam Yahaya Fati, a hijirta da wakilinmu na Dogon Dutsen Abdulaziz Dayuma. A cikin yankin Doso harabar inspector bakwai ke akwai da lamarin ya shafa su ne na gaya, na junju, dogon dutse, ɗan kasari, geshame, tsibiri, dutse da ta kware mai ruwa. A cikin kowace harabar inspector akwai makarantu hamsin da bakwai da tsarin ya shafa. IMA ko da ta kasance a cikin makaranta hakikanin gaskiya gudanar da ayyukan ba su tafiya yadda ya kamata. Amma yanzu dangance da ragadin waga tawaga za mu fa'intar da su da cewar magajin nan garin nan fa hanya ce mafita musamman ma ga lamarin ilimantar da iya mata domin da zaran magajin nan gari sun ba da hannu cin nasara za ta tabbata a cikin gundumar dogon dutse muna da harabar inspector biyu akwai ta dutse da kuma ɗan kasari a harabar inspector dutse mun ɗau makarantu hamsin da makarantu ishirin a cikin da'irar da kuma talatin da a cikin kewaye. Darakta General na kungiyar ƙasa da kasa mai kula da 'yanci rani OEM ya yi kira da daina tura wato bakin haure da aka ceto ko aka tsare a gabar teku a gidajen kaso. Yayin wato yayi wannan kira ne zuwa ga hukumomin ƙasar Libya a ranar Alhamis da ta gabata, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP ya ruwaito a ranar biyar ga watan Juye da ake ciki. william lasi swing ya bayyana cewa bakin hauren da aka ceta a cibiyoyin da aka samar domin su ya kamata a kai su sannan a tura su a kasashensu ba tare da an kama su kasa ba mr swing ya kara da cewa kungiyarsa ta taimaka wajen mayar da bakin haure da aka kama a tripoli su dubu a karshen taron tarayyar turai da tarayyar afirka sannan wato a watan nuwamba a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire sannan kuma a maido wasu dubu goma ta hanyar kasa wato a agadis niger a wani matakin share fagen samar da girgamin zaɓe na na'urar zamani wanda za a amfani da shi a zaɓuɓɓukan shekarar 2021 a ƙasar niger an kaddamar da wani shirin yi wa jama'a takardun ƙasa a ranar bakwai ga watan jiye a faɗin jihar Tilibiri amma banda yankin Inatas saboda matsalar tsaro. na daraktan ma'aikatar samar da takardun ƙasa da hiyar 'yanci rani da kuma 'yan gudun hijira na riko na jihar talibiri ya yi wa wakilin haruna mai salai ƙarin bayani les Kundayen aiki an rarraba su gunduma zuwa gunduma gunduma goma sha bakwai ke gare mu a shimfiɗar yankin da kwamin arba'in da biyar sai dai kash akwai kwamin guda da ba a sa cikin lissahi ba ta fuskar kuɗaɗen zubawa amma a fannin kayan aiki a wani lissafa da kwamin ɗin cewa da kwamin ɗin inates dangance da tashin hankalin da karkarar ke fuskanta bayan inates ko ina malaman rubutawa sun soma aikin su inda za su yi rubutun a gaban kowane mai gari da ke karɓar bukatun tambayar takardu na ɗan ƙasa ya kasance na aifuwa na aure ko na rishi a lokacin zama da nake muku bayani a cikin garuruwa 264 ayyukan sun soma tun ranar bakwai ga watan juli Hukumomin da'irar Yamai sun tsaftace tsohon hilin kasuwar Jemage bayan da 'yan kasuwar suka koma a sabon wuri. an fidda dukkan sharar da ke shirge a wurin yayin da gidajen da aka kafa shaguna a gabansu suka kasance a hili wasu daga cikin makwabtan tsohuwar kasuwar sun bayyana ra'ayinsu dangane da tashin 'yan kasuwar ta shemage a hirarsu da muntare muhammadu mu dai mutane tahiyarsu dai zaman su yi mun su. tunda kana sana'a kana samu bakin kokarinka abinda Allah ya hore maka kana samu shi amma yanzu kilo hudu ma sai mun yi kwana biyu in masala kai akwai shi wallahi tunda yara sai su yi dabure wata in sun hita ma su yi kaye kaye farjo suna samu 2000 farjo masala wallahi akwai shi mu ma da asohi muna ganin masala balle ake yara abin ya yi mana daɗi yanzu unguwar mu ta zango ta yi kyau mun samu hanyoyi da fili a lokacin da akwai kasuwar bak ma samun hanyar hucewa da aka tayar da kasuwar an share wajen abin gwanin birgewa amma a lokacin sai ka ɗaura lalle baka sai lallen ba ga dauɗa ko ina amma yanzu alhamdulillah ko sauro ya yi mana dama yanzu kuma sai fagen wato al'adu kaɗe-kaɗe tare da tahiyar zamani wannan shine taken wani taro na kwanaki biyu da cibiyar binciken halsuna da tarihi ta hanyar bayanai na baka na tarayyar afirka salto ke gudanarwa a nan yamai wannan haduwa ta tsakanin mawaka da masu bincike na cikin shirin ayyukan da aka tsara domin shagulgulan cikar shekaru hamsin da kafuwar salto a watan nuwamba mai zuwa in ji komi foga tubulu shugaban salto reshen yamai a zantawar shi da musa hassan Kaɗe-kaɗe suna cikin abubuwan da ake iya sanin nahiyar Afirka, don haka muna son nazari ne akan abin da kaɗe-kaɗe ke iya kawo muna. Kuma menene kaɗe-kaɗe suke bukata a yayin da muke cikin wani zamani da akwai haɗarin sauya al'adu. Muna son yin nazari ne a akan menene mahimmancin kaɗe-kaɗe na nahiyar Afirka kuma ya za a kula da al'adun. Muna cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka, muna yin raskuna na zaman taron ga ƙungiyar Afirka da ma waɗanda suka halarci zaman taron domin a biya so da ƙafa akan abin da muka faɗa. Mun girka wani tsari wanda zai biya sau da ƙafa akan abubuwan da muka tsayar wajen taron. sauraron shirye shiryen Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Damawa da mata a harkokin jagorancin ƙananan hukumomi na ci gaba da kasancewa wani batu mai tattare da ƙalubale. Misalai da aka gani a baya na karyawa wasu ƙwarin gwiwar sake aji takarar neman wa'adi na biyu. a yayin da kuma wasu matan ke ci gaba. Yanzu haka akwai mata fiye da dubu ɗaya da aka baiwa horo dangane da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da na jihohi masu zuwa. Hawa Usman ta haɗa muna wannan rahoto a kai. Rungumar tafarkin demokradiyya da ƙasar Nijar ta yi a shekara ta tara ya haifar da kafuwar jam'iyyun siyasa daban-daban a cikin ƙasa. Wannan kuma wata hanya ce ga maza da mata 'yan siyasa da su shiga a cikin jam'iyyun da suke bukata. Uwar gidan Isa Ramatu Tukunce PNDS tarayya ta bayyana mana dalilanta na shiga takara. A garinmu za a yi kwanse duka illayarin maza da mata suka ce a zaɓe saboda in aka nuna maka kamna a yi ƙara ka yarda hal na zam kwansayar an 2004. Ƙoƙarin da gwamnati da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a na naɗiya mata ke kawowa da kuma kwaɗayin cewa hukumomi za su yi la'akari da wannan doka ta kota suka sa ɗiya mata aje takararsu domin shiga cikin zaɓukan farko na ƙananan hukumomi kamar yadda asibiti Bubakar MSD Nasara ta shaida muna. Ni mata suka zabe ne lokacin an zo an fara zabe sai suka kai mu dawo suka ba mu horo. To mu da muka zo mu tala da 'yan gudal da muka tara mata suka ce president ke muke so ki takara. Mun magana ba da farti mu za mu zabi parti kuma ba ni da kuɗi suka ce mu za mu tara kuɗi za mu yi kamfani ni da su na koya fa aka ko tara su suka sa ni kuma suka ce sai na zamna kuma sai da aka yi da ni mata sun dau alwashin nuna bajintar su sun dage wajen taimaka ma juna ta hanyar wayar da kan yan uwansu mashawarta wanda ba su yi boko ba ramatu kunce ta bayyana mana kokarin da suka yi mu a can komin din mu da mana da ɗaya ne mu uku ne mata biyu sun yi karatu ɗaya ba da aka fara ba ta ganewa sai da muka taru mu matan biyu ke ba ta horo ko ko mu ce mata in kika tahi ki ɗauko takardu kuma ki tambayi mutane ba ya zama mu zo wurin konsai ana miki dariya balle cikin maza akwai waɗanda ke ciyayo ai dama ba su da aka ɗauke ta. Binciken da ƙungiyar kayar ta yi a shekara ta 2014 kan shigar mata a cikin siyasa ya nuna cewar kasancewar ta ɗiya mata a cikin ƙananan hukumomi ya koma baya. A cikin mashawarta bakwai ɗari shida da saba'in da ɗaya kawai ne mata kenan kishi goma sha bakwai a cikin ɗari a shekara ta dubu biyu da hudu saɓanin shekara ta dubu biyu da sha ɗaya inda a cikin mashawarta dubu hudu da ɗari shida da goma ta da uku ɗari da talatin ne kawai mata kenan kishi goma sha uku da ɗigo hudu a cikin ɗari duk da haka wasu matan ba su sare ba a yau fiye da mata dubu ne suka samu horo ta hanyar ƙungiyoyin mata kuma suke shirye domin tunkar zaɓuka na nan gaba. A gaida Hawa Usman ɗauke da wani rahoton namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na Mauritian yau. Zan burku da Musa Hassan ɗauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.